Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. barkanku da sauraron wannan lokaci mai albarka. Lokaci na wannan wata ta watan Ramadana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A jama'a suna na kamar da kuka sani wasu sun sani wasu ba sani ba wato ni ne alhaji dr shehu sarkin mayun jihar nasarawa da ke lafiyan bare-bari a najeriya a yau ma allah bani lokaci da dama da zantarwa na jama'a na dubunne da suke tura mana test-test da kira a waya abinda ya daɗe na ɗaure ma tun daga kan likitoci a doktoci masu magungunan gargajiya abin da yake ɗaure musu kai kuma an kasa wa zai fita ya yi magana a kan wannan har yanzu kuma ku yi haƙuri abin ba wai uzuri ne ya mun yawa mun daɗe muna son mu samu lokaci kamar wannan lokaci mai albarka yi muku bayani yau bayani na zai tsaya ne akan magani daji a likitoci kuma suke ce mai kansa to alhamdulahi wannan bayani da zan yi zai amfane ka kuma zai amfani dan uwanka zai amfani iyalinka zai amfani kannanmu da mu da 'yan uwa da makwabta a daji sau da yawa wasu ba san me maganin daji ba kuma abu ne wanda ya shafi tun daga kan gida zuwa asibiti yake ba ma kowa wahala saboda daji abu ne mai wahalan matuƙar gaske akwai dajin da yau idan ya kama ka shi ne ake kiran shi siga kuma shi ake kiran shi kansa kuma shi ne wadda yau mutum aka mishi allura wani sai ka ga kwafan ya kumbura sai ya kai kamar cinya biyu ko da ƙaramin kafa ne kuma daji yana haifar da abubuwa da yawa wadda ba zai lissafa ba na farko akwai daji da yake ciki wadda zai kumburar ma ciki akwai daji yanzu ka kaman daji mai kumburar ciki wasu sodiya suna kiran shi basir basir to basir ma kanta daji ne rashin samun wadda zai tantance bayanin ya yi bayani akan dalla-dalla a san me yake gudana na farko kenan na biyu kuma gama abin da ya shafi daji akwai daji na iska akwai kuma daji na maita akwai daji na ƙetare akwai kuma daji na takawa to duka wainan suna nan daban-daban a daji na iska shine zan yi bayani a kan shi a yanzu wato akwai da iska suke shafan mutum sai su jefa ma wannan daji da za ka ga na farko idan mace ne mai al'ada sai ka ga al'adan yana zuwa short ko ya yi baki ko ya rika zuwa kaɗan ko kuma ya rika zuwa da wari to wannan dajin yana iya haifar da mace har ta kasa samun rabo a buga abin a buga abin ya gagara na farko kenan na biyu kuma kamar daji da jifa akwai daji na jifa wadda ake jifa mutum da shi wadda za ga abu ne kaɗan kamar kujewa ne sai ka ga abin kuma yana rura yana rura yana rura ƙarshen zai gagara je asibiti abin ma karfin su hell suna neman mu su tura mana da wannan lalura mu da wannan problem ɗin kware. akwai daji kuma na makiya da suke tura ma mutum wanda za a tura maka an ga cewa kai mai business ne ko mai harkoki ko mutum ya ya buga da kai gagara to yakan iya tura ma daji idan an buga da kai gagara ana tura maka wannan mushirkai ana haɗa kai da su mushirkai matsafa sai su jefe ka da wannan dajin ka ga mutum yana kumburi akwai saudiya da suke nan ƙasa mai tsarki saudiya sun sha kira na game da wannan damuwa mace kawai sai ka ganta ga ta budurwa ba komai bai kullum ana mata kallon kamar mai ciki kaga wani abu ne wanda ya shafe na iska na jifa to akwai kuma daji wadda yau idan mutum kana da shi ko duk dan adam yana da wannan daji ba wani wadda zai ce yau ba yi da daji sai dai a ce naka da sauki na wannan da sauki na wannan da sauki na wannan ya saboda shi daji idan yau yana jikinka za ka rika jin yanayin yawan ƙaiƙayi yana sa kaikayi a jiki kuma yana sa jiki na baki. yana sa ƙurarraje ka ga ƙurarraje ko a nan matse matsi ko a hannunka ko a wuya ko wuraren zafi kuma daji bai son zafi idan lokacin zafi yana ta da shi idan mutum ba ya dage da shan magunguna nashi ba to sai ka ga yana haifar da matsaloli da yawa akan irin wannan to don Allah ina ƙara jan hankalin jama'a akan daji don Allah duk maganin da za a bayar ban ce a yi ba a ƙi ba a yi to amma yana da kyau a tabbatar da cewa maganin dajin ne dan akwai na dajin warkau wadda idan ka sha in Allah da ba daji ba ba aljani ba ko almatsuzai ne da kai to Allah zai kawar da wannan za a samu lafiya alhamdulahi zan dan baku na daɗe ana tambaya na wasu suna wurare da nisa saboda idan na batun maganar magani wasu ba sa samun aikawa su mana haƙuri duk wadda ya yi mana sako wadda na ce zan aika mishi da sako ban aika ba to a yi haƙuri do Allah ana yanayin wannan duk wadda yake duniya yanzu duk duniya ya san cewa wannan coronavirus wato covid-19 ya hana mana uzuruka da yawa wasu aike-aike na wasu ƙasashe tun daga kan ah, saudiya zuwa kan ghana Amerika, italy niger da ma kasashen germany spain da duk kasashen da ma suka mana sako ba lalle in faɗa sunayen ƙasan ku ba to allah a yi mana haƙuri kuma idan ana neman magani daji haƙiƙa to zan faɗa insha Allah wannan kuma na bani tsakani sadaka kuma ban ba ma wani ya je ya amfani da shi ba in ba zai taimake iyali ko wani ba saboda wani mai magani yana Allah Allah ji cewa ka faɗa abu sai ya ɗauka yana amfani da shi ko kuma ya cuta jama'a to duk abin da za a yi a idan Allah saboda Allah shi ya yi mu kuma ya ba mu wannan baiwar da za mu taimaka ma jama'a wannan gaskiya ne saboda haka maganin daji magunguna za a haɗa su kamar idan ka same sabara a ko gari ko itace to za a samu kamar garin ararabi sai a samu garin gamji ko itacen ma da itacen da kana nan to za ka dafa idan dafa ne mutum zai yi zai rika dafawa in gari ne za ka rika damawa a kamu kana sha kana amfani da shi akwai kuma salala wanda ba lalle ne ko na faɗa wani ya san shi ba saboda jama'a da yawa wato salalan shi wani ana neman jan dawa ne nake bayarwa ana ɗibawa za a rika dafawa ana dama wa mutum ana sha in allah da kowane iri daji allah na kawar da wannan kuma allah na maganin wannan damuwan gaskiya ne insha allah kuma idan ana bukata hayaki na daji zan faɗa hayaƙi na daji idan Allah ya sa akwai maganin sauro da yake wasu ƙasan ba san ma mai maganin sauro irin wannan ganye da ke daji to ana neman shi da kuma tafarnuwa da kuma idan da taban tibi irin taban nan mai naɗe za a iya haɗawa da shi ana bugawa in dai daji na iska ne ko na mayu ko mafarkai idan kana wannan Allah da Allah zai kawar da wannan damuwan kuma za a sami lafiya insha Allah kuma daga ƙarshe a muna gaida masoya muna ƙara gaida masoya na duniya baki ɗaya da wadda na sani da wadda ma ban san su ba maza da mata yara da manya masu mana fatan alkhairi addu'o'i na alkhairi to muna godiya muna ƙara godiya da bazan ku muke tafiya da bazan ku muke komai to Allah ya tsare mana ku kuma kamar war haka kamar yadda muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya kuma Allah ya tsare mana ku kuma duk lokacin da muka hau bari muna gaida masoya kwarai da gaske wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh